programa da Voz da América que bate mais. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa lauyoyin kare haƙoƙin bil'adama na Nijar sun buƙaci kotun ecowas ta haramta takunkumin da aka sanya wa nijar ɗan sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a wannan shekarar babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan ƙasa tun da 'yan ƙasa na ecowas duka suna da incin su ƙasa zuwa wata ƙasa kenan bai kamata ba a rahe musu boda ba a hana su abinci a hana su bulaguro a hana su eh, aiki da arzikinsu ba to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa fadar shugaban Amurka ta ce ana gab da cimma yarjejeniyar sakin mutane sama da 230 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Kuma ta jaddada cewa Amurka ba ta son ganin Isra'ila da Hamas na lugudan wuta a asibitocin Gaza. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan batun haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. A yau talata Isra'ila da Hamas sun nuna alamar suna gab da cimma wata yarjejeniya ta sakin mutanen da mayaka suka yi garkuwa da su a Gaza, ko da yake har yanzu ba a tantance cikakkiyar yarjejeniyar ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma dakarun kota kwanan Isra'ila cewa muna samun ci gaba amma ba wani abun faɗi kwakwara a halin yanzu. To amma ina fatan za mu samu labari mai kyau ba da daɗewa ba shugaban hukumar harkokin fursunan Falasɗinu Kadura Fares ya ce yarjejeniyar ta musayar fursunoni ta hada da sakin yara 350 da falasinawa mata 82 waɗanda isra'ila ke rike da su shugaban amurka joe biden ya ce mun yi kusa mu kawo mutanen da aka yi garkuwa da su zuwa gida to amma ya kara da cewa ba na son in yi dogon bayani saboda ba a cimma komai ba har sai an kammala komai a halin da ake ciki kuma wani harin da isra'ila ta kai kudancin labanan a yau dinnan talata ya halaka wasu 'yan jarida biyu waɗanda ke aiki ma wani gidan talabijin da ke beirut mai suna almayadin kan al'amuran da suka shafi soji a kan iyakar ƙasar da isra'ila a cewar wasu jami'ai da kuma kafar tibin wani jami'in hukumar falasino da wani jami'in tsaron labanan sun ce wani harin kuma a wani wuri a labanan ya hallaka hudu daga cikin 'yan hamas kungiyar mayaka da ke iko da zirin gaza kuma take yaƙi da isra'ila hukumar gidan talabijin ɗin na alamayadin mai rajin haɗa kan larabawa mai kuma alaƙa da ƙungiyar hezbollah ta labanan a siyasance ta ce 'yan jaridar da aka kashe a garin tayar harfa su ne mai turo rahotanni fara umar da mai ɗaukar rahoto ko eh, hotuna rabi ma'amari wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar ƙasar yamma mai ɗasawa da ukraine ya ziyarci ukraine din yau dinnan talata a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa a na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa ministan tsaron jamus boris pistorius ya isa birnin kyiv yau wato kwana guda bayan ziyarar sakataren tsaron amurka lloyd austin mutanen biyu sun ce kasashensu za su taimaka ma ukraine a lokacin sanyin winta mai tsawo kuma mai cike da rashin tabbas kasar jamus ce ta biyu wajen samar ma ukraine tallafin soji bayan amurka To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A kasar India a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar Uttarakhand da ke arewacin ƙasar a yau dinnan talata bayan da masu ayyukan ceto suka samu hanyar tuntuɓar juna da su. mutanen na gina hanyar ƙarƙashin ƙasa ce a matsayin wani bangare na wani jan aiki na gina wata babbar hanya a ƙarƙashin manyan tsaunukan hamalaya lokacin da wurin ya ɗan rufta a ranar 12 ga watan nan na nuwamba wani faifan bidiyo wanda hukumomin gwamnati suka gabatar na nuna mutanen a tsaye sanye da hulunan kwano da rigunan aiki a kusa da kamara da aka zura irin ta asibiti wadda aka tura cikin wani bututu mai tsawon mita goma sha biyar wanda shi kuma bututun aka tura shi cikin baraguzai zuwa can ƙasa ranar litini jami'an ayyukan ceton sun gaya ma mutanen su yi murmushi su kuma daga hannu na gaisuwa kuma ana iya ganin masu aikin na yin abin da aka gaya musu su yi ɗan. Karuwar bakin haure waɗanda ke kasadar yin tafiyar nan mai cike da hadari daga yammacin Afirka zuwa tsibirin Kenar Island na Andalusia ko Spain na buwayar hukumomin ƙasar ta yadda ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam ke zargin cewa 'yan sandan Spain sun yi kuskuren kasafta yara da dama a matsayin baligai waɗanda hakan kuma ya jefa su cikin haɗari. zuwa yanzu a wannan shekarar bakin haure sama da dubu talatin da biyu sun isa tsibirin na kenar alin daga yammacin afirka wanda shine adadi mafi yawa tun daga shekara ta dubi da shida musa kamara mai shekaru goma sha biyar ya rasa iyayensa bayan juyin mulki na shekara ta dubi da ashirin da daya a kasarsa ta haihuwa ta gini. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wasu lauyoyi masu da'awar kishin al'ummar Nijar sun shigar da ƙara kotun ECOWAS a birnin tarayya Abuja don buƙatar haramta takunkuman da aka sanya wa Nijar ɗan wanda ya shafi talakawa. Kungiyar ECOWAS dai ta sanya takunkumin ne biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa Muhammad Bazum a ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. lauyoyin waɗanda ba su amince gwamnatin sojan Nijar ta janar abdulrahman Chani ne ta turo su ba sun ce san ba daidai ba ne in ana tuhumar sojoji da laifi a haɗa har da al'ummar Nijar. Metar Ahmad Mamman na wakiltar wasu mutum bakwai ne masu son janye takunkumin kan Nijar. kuma a yau gwamnatin Nijar ba da sunan soja ba ne muka zo a'a akwai eh, institution wanda da sunan Nijar ne in sojawan ne in ba sojawan ba ne da sunan Nijar ne muka zo ba zancen saboda soja ba ko saboda 'yan siyasa muka zo a'a mu mun ce to a dakantar da wannan takunkumi da ecowas ta ɗauka bisa nijar saboda ba a ɗauke su ba cikin wannan kuma cikin ka'ida kuma banda wannan abin bisa harkan gaugawa ne tunda wani hali mawuyacin hali da wannan takunkumi ya sa yara da mata da kowa da kowa a cikin ƙasar nijar shi ma lauya metar Ismail Tamba Musa ya ce al'ummar Nijar na mawuyacin yanayi don haka kotun ta tilasta wa ECOWAS ta janye takunkumin. Yanzu matakai ba zan yanzu na ɗoka rihe boda babu shi babu shi cikin tahiya ayar doka na ECOWAS. babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan kasa tunda 'yan kasa na ecowas duka suna da incin su ta kasa zuwa wata kasa kenan bai kamata ba a rahe musu boda ba a hana su abinci a hana su bulaguro a hana su eh, aiki da arzikinsu ba wannan taka doka ne na ecowas akwai matakan da an aka juyi milki ana ɗaukar su eh, wato ka ba example ana iya ca kasa da kanta an hidda ta bisa harka ecowas ko wanda suke shugabancin kasa a hana su bulaguro me bai kamata ba a hana 'yan kasa bulaguro ba bai kamata a hana 'yan kasa cin abinci bai kamata a hana 'yan kasa magunguna ba kenan shi ya samu ka wannan kara kotu ta dage zama kan batun zuwa bakwai ga watan gobe don yanke hukunci. Jami'an tsohuwar gwamnati Nijar irin su Dr. Manzo Abubakar sun sha nana ta bukatar dawo da ragama hannun farar hula ko ma shugaba Muhammad Bazum don samun sulhu mai ɗorewa. A zo a zamna kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa Muhammad Bazum mutum ne adali kuma mutum ne mai tausayi kuma mutum ne wanda ke gane abin da ya sa wa'innan suka yi kuma yana iya ya sulhunta musu ya musu ahuwa bisa kan wannan abin da suka yi don saboda na yi imanin da imanin shi tunda ka ga dai a wannan abin da aka yi an ga takin kowa an ga fuskar kowa kuma an ga wallan kowa to shi ne nake kira wannan ƙasa ita ɗaya gare mu kan ta je ta lalace mana ta lalace ma kowa da kowa gaskiya a komo a sulhu kuma a mai da shugaban kasa Muhammad bazum da alamu dai ECOWAS da ke zaman babbar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma na son amfani da takunkumi wajen horar da sojojin juyin mulki a madadin matakan soja da ke samun suka daga bangarori da dama Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu elhikaya to yanzu kuma sai nan Amurka. Fadar White House ta ce ana gab da cimma yarjejeniyar sakin sama da mutane 230 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Amma ta ce ya zuwa lokacin hada wannan rahoton babu wani karin bayani da take da shi game da yarjejeniyar. Fadar ta White House ta kuma jaddada cewa Amurka ba ta son ganin Isra'ila da Hamas na lugudan wuta a asibitocin Gaza. Ga Aisha Ma'azu da fassarar rahoton Cindy Sain wakiliyar muryar Amurka a ma'aikatar harkokin wajen kasar. Yayin da rahotanni ke nuni da cewa da alamu an kusa mai yarjejeniyar sako Isra'ilawa 1,200 da 'yan kungiyar Hamas take garkuwa da su tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. fadar white house ta ce ta yi tsayin daka domin ganin ta cimma nasara wajen ganin an sako su amma ba ta yi wani karin bayani a game da yarjejeniyar ba a jiya litinin yayin da isra'ila ta kai wani hari a wata cibiyar lafiya a gaza wato asibitin indonesia bayan harin da ta kai asibitin shifa a makon da ya gabata muryar amurka ta nemi sanin matsayar fadar white house a game da hare-hare a asibitocin We don't as battlegrounds. ba ma jin daɗin yadda asibitoci suka zama filin daga ba ma son ganin yadda ake ɓarin wuta a asibitocin mun yi bayani a game da asibitin shifa ba ni da bayanin sirri a game da wannan asibitin na indonesia a game da alshifa kuwa mun samu bayanan sirri da ya tabbatar da zargin da isra'ila take yi kan hamas na amfani da asibitin a matsayin inda suke gudanar da ayyukansu kirby ya shaida cewa asibitocin sun cika da mara lafiya da suka kasa gudu sannan likitoci da ma'aikatan jinya suna ƙoƙarin ba su kulawa ya ce matsalar da isra'ila take fuskanta ita ce hamas tana amfani da asibitoci a matsayin wata maboyar ma'aikanta muryar amurka ta samu ganawa da shugaban kamfanin merck a jakarta kamfanin da ya gina asibitin na Indonesia a Gaza. They attacked Sun kai hari a hawa na uku inda ake kula da mara lafiya da jikinsu ya yi tsanani wato ICU. Wurin ya yi kaca-kaca. Marasa lafiya da yawa sun samu raunuka. Sama da mutum 700 sun samu na raunuka. Sha biyu kuma sun mutu cikinsu har da likitoci biyu. Ina gani mai aikin fiɗa in ban yi kuskure ba. shugaba joe biden ya faɗa cewa bayan kammala yakin kamata ya yi gaza da yammacin kogin jordan su kasance karkashin ikon hukumomin falastino ba hamas ba kungiyar da amurka ta ayyana ta a matsayin na ta'addanci to a gaida aisha ma'azu yanzu kuma ga rahoto na musamman kan batun haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a jihar nasarawa da ke najeriya wani batu da talakawan yankin suka ce ba sa cin moriyarsa Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinai ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a faɗin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead zinc da lithium ma'adini mafi daraja a faɗin duniya wanda ake haɗa makamashi da shi Sauran albarkatun ƙasar sun hada da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi saba'in na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da karfin cin tuwo saɓanin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnatinsa ta mai da hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'ummar jihar ayyukan yi. Jihar Nasarawa an santa da ma'adinai amma ma'adinanmu tun da aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su wayansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki ana kiran su illegal miners waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners in ne su kwasa su fita da shi ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki to saboda haka tun zuwa na kona na fara magana da irin wayannan kamfanoni na fara kuma kokarin irin wayannan kamfanoni su zo jihar nasarawa to allah ya taimake mu yanzu akwai guda uku na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium shi lithium da shi ake electric batir batir da kika gani batir din wayan telefon ne batir din mota ne batir din motoci ne wanda za su electric duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa mm. to shine kika ga muka yi kokari muka zo da wannan kamfani to yanzu wannan kamfanin za su zo su kashe dala miliyan ɗari biyu da hamsin su gina babban kamfani wanda za su rinka markaɗa a ton dubu goma sha takwas a kowane rana a nan ƙasar a jihar nasara a local government na nasarawa karamar hukumar nasarawa haka yanzu akwai guda ɗaya wanda yake karamar hukumar uke su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa akwai kuma guda ɗaya wanda yake cikin garin nasarawa wannan yana kusa da gene akwai wanda yake cikin garin nasarawa duka lithium ɗin suke yi bayan wannan a nan karamar hukumar awai akwai wanda suke yin zinc su kuma suna yin net su ma duka suna nan anan to su ma haka mun fara aiki da su a kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata misali shi wanda muka je jiya zai dauki ma'aikata ne dubu biyu da dari biyar wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin sannan waɗanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai dubu goma sha biyar. Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A ƙa'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai ya yi yarjejeniya da al'ummar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. garkuwan yankin udege da ke karamar hukumar nasarawa a jihar ta nasarawa a tahiru ahmad ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙar rijiya ne ba ci gaba ko ɗaya in kin je primary school nasu wallahi sakin mana awaye sakin tosaya mana hmm. in ta zaki duba ta bangaren ruwa zaki ci ah, ina ruwan sha wayannan wurare babu wanda ya kamata ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanoni na sun provide ma mutane mu saboda irin tukiyan da ake samu yanzu misali guda biyu zan miki hmm. ki je udage cikin garin udage inda chief don namu yake hmm. akwai kamfani china waje kamfani na bata yi ba ta kai shekara kusan goma sha ko ashirin a waje amma ki je waje ki je ga wani cika ba suka ba ma waje sai ci baya hanya man da aka yi mana daga mararaba zuwa eh, odu state government ne ta yi mana ba su mana hanya ba ba su mana makarantu ba ba ci gaba kai a Abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin. Ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyar da suka yi ba? Ba yi ba. wayansu kudi ma ka ga an doki kudi mai yawa miliyan ɗari bakwai zaka ga cewa an ba wai masu gona amma a cikin miliyan dari bakwai nan na tabbata miki masu gona da sungule musu ko miliyan ashirin da biyu ko wani abu kaɗan kaɗan kenan sauran kudin tsakanin lauyoyi da agent na dawaye na mutane su da su ci wannan kudi. Idan aka ce gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa me za ka ce? Duk wani kamfanin da aka zo har mai girma gwamna ya da zo ya kafa tubulin kamfanin da fara aiki a kasa Udigi. ya kira sarakuna wajen na gargajiya ya kira mai martaba wasu a jiri sai kai kuma gwamna ka kafa kwamiti sai zai community ku zo china ku zo wani alko me kuna sa muku sa rubuta sai gwamna kuma ya karbi takardar sai ba china da kanshi ya tabbata kuma ya kafa kwamiti da kai kanshi da yaji ya gani wayana alkawaran da ya man talakoki daga saudi dake an bi hakkin hakkin gwamnati ne ta sa ido mm. ta gani abin da ya kamata ya ma tala shi wanda bai karatu ba bai waye ba bai sayanci shi ba aikin gwamnati ne ta karbi mishi yancin shi Basarake a yankin Udege kenan garkuwan Udege a Tahiru Ahmad. Kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta ba su lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa. Kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani. Eh akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license eh, damar haƙa ma'adanai a jiha a yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining licenses mining leases mm. uh, a ba sha shida da kuma small scale uh, mining lease uh, ɗari da talatin da uku Mm, kamar na kananan kananan masu mm. haƙan ma'adinai mm, guda eh, nawa guda ɗari da talatin da uku sai kuma wanda ake ce ma kwari leases eh, eh, talatin da takwas sai kuma shi exploration licenses wato ɗari biyu da hamsin da biyar su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba ɗaya adadin lasisin da aka bayar na haƙan ma'adinai. Wanda dai aka ba da a ka'idance sun kai wajen sun fi ɗari hudu, mm. amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasin da ake aka ba su ba. So a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san iyakacin lambar su ba don ba mu muke mm. bada kuwa ba hmm. amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu don suna son yi abin arziki kuma jiha ta ci arziki ƙasa ma gaba ɗaya ta ci arziki. Amma ya zuwa yanzu wani amfani ne za a ce wannan jiha ta kuta nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai tun da na san dai ba yanzu ne aka fara ba. Sai dai mu ce ayyuka da ake ba wa matasa hmm. da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan. Akwai haraji da ya kamata su dinga ba wa gwamnatin tarayya cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta ba wa mu jiha 13% uh, derivative kamar yadda ake bada na mai amma da yawan su kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji don saboda ba a processing a ba a sarrafa su a nan kasan da su kawai hakawa suke sai su kai wani ƙasa don saboda a sarrafa shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a najeriya ita ce tsaro gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi Abdullahi Sule ya ce sun ɗauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar. A wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren. Farkon zuwa na shekaru hudu da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen. Farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje muna da su kuma da ɗan dama a nan jihar Nasarawa. irin wayannan ah, super cam na na sojoji da na 'yan sanda. Mm. To shi yasa masu tsaron muke so har da 'yan ƙasa. Don haka muna da vigilante na musamman wanda ake ɗauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta ɗauke su aiki kin ga su ma sun samu aiki to kin ga za su kare wannan waje. Masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin ƙasar kan ta mai da hankali kan haɓaka ɓangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da ƙasar ke yi don samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan ƙasar da haɓaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar ƙasar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, kudan shakata da wannan waƙar. حبيتيني لو بالنار طلعتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو حاولت تهجرني

Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda a yau ne take karawa da kasar Zambia a neman gurbin shiga kofin duniya na 2026. janguriyar ta Nijar na buga a rukunin A da ya haɗa Morocco, Congo, Brazzaville, Zambia da ita janguriyar ta Nijar ɗin tuni dai aka kammala wasannin yankin nahiyar Afirka na yau talata. Ethiopia ko kuma Habasha ta sha kashi banza da uku a hannun Burkina Faso sai aka yi sifili sifili tsakanin Lesotho da Benin. Rwanda tawa Afirka ta kudu biyu da nema. Ɗaya don haushi uganda ta wa somaliya yayin da botswana ta yi ma gine ɗaya da nema malawi ta sha kashi ɗaya da nema hannun ƙasar tunisia a lokacin kammala wannan rahoton biyu da nema ne kabar ke cin eswatini yayin da ake ci gaba da tankaɗe da rairaya na neman shiga wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar turai na 2024 a yau ƙasar italiya ta samu shiga waɗannan wasannin kuma har ma ta kare kambenta biyu bayan kankan da ta yi sifili sifili da ukraine a daren jiya ita ma kasar republic czech ta samu shiga waɗannan wasannin bayan da ta kakkaɓe ke kasar moldavia da ci uku da nema haka ma kasar slovenia ta kai ga wasannin na kwallon kafa na kasashen nahiyar turai da za su wakana a baɗi idan allahu ya kai mu a kasar jamus bayan ta yi wa kasar kazakhstan ci biyu da ɗaya a daren jiya zuwa kammala waɗannan wasannin na ranar jiya kasashe guda 20 ne na nahiyar turai suka samu shiga wasannin na kwallon kafa na nahiyar turai wanda zai wakana kasar jamus yayin da a yau tikita guda ne za a sake rabawa tsakanin kureshiya da ke ta biyu a rukunin de bayan kasar Turkiya sai kasar Pays ko kuma Wales da ke matsayin ta uku cikamakin kasashen uku za su shiga waɗannan kwamfalar ne a wasannin da za a yi na cikon gurbi a watan Maris idan Allahu ya kai mu da kusan cewa daga cikin wasan da za su wakana duk da na tankaɗe da rairaya na shiga kwallon kafa na kasashen nahiyar Turai a yau ɗin nan har da ƙasar Faransa da kasar Girka idan har 'yan wasan na ƙasar Faransa faransa suka lashe karawar da za ta hada su da kasar girka din za su zama kasa ta farko a duniya a wannan shekara ta 2023 a fannin kwallon kafa gaban argentina da kasar brazil haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger madalla a gaida haruna mamman bako to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice To a takaicen a yau talata Isra'ila da Hamas sun nuna alamar suna gab da cimma wata yarjejeniya ta sakin mutanen da mayaka su kai garkuwa da su a Gaza ko da yake har yanzu ba a tantance cikakkiyar yarjejeniyar ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma dakarun kota kwanan Isra'ila cewa muna samun ci gaba amma bana tunanin akwai abun faɗi da dama. musamman zuwa wannan lokacin to amma ina fatan za mu samu labari mai kyau kwanan nan shugaban hukumar harkokin fursunan falasino kaddura fares ya ce yarjejeniyar ta musayar fursunoni ta hada da sakin yara 350 da falasinawa mata 82 waɗanda isra'ilar ke rike da su a halin da ake ciki kuma wani harin da isra'ila ta kai kudancin labanan a yau dinnan talata ya halaka masu wasu wato wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ke aiki ma wani gidan talabijin da ke beirut mai suna almayadin kan al'amuran da suka shafi soji a kan iyakar ƙasar da isra'ila a cewar wasu jami'ai da kuma kafar tv ɗin. wani jami'in hukumar falasinu da wani jami'in tsaron labanan sun ce wani harin kuma a wani wuri a labanan ya halaka hudu daga cikin 'yan hamas kungiyar da ke yaƙi da isra'ila wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da ukraine ya ziyarci ukraine din yau dinnan talata a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka ministan tsaron jamus boris pistorius ya isa birnin kyiv yau wato kwana guda bayan isar sakataren tsaron amurka lloyd austin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mai nan dudu da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu mr sidrak ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya